الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف من الإنسان السادوة أو نوريم البركة اليوم يمسينا جمعة عشرين 21 دوت رمضان شكرا shekara ta 1443 hijiriya wanda daidai da 22 watan hudu shekara ta 2022 miladiya a muna cikin suratun alfama aya ta 47 ko inda mushirbi na ke balalin wasu ƙoron akwai tambayoyi kafin ci gaba da karatu na السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. تربية نمرة ba za a kira shi sunna ba kuma ba za a kira shi bid'a a ce ya halatta shafi sai dai a lokacin da ake mukalanarsa da yi da ya kuma ne ne ya fi al'afal sai ce yi da hannun ya fi amma idan ka san ba za ka iya kana samun confusion wajen kirge ka rike tasbaha ba su yi a bane kuma da yawa wasu yi amfani da kwallon dabino ko duwatsu wasu kirgin tasbihi ko istighfari ko wani abu shi ma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ta yi abdullahi bin mas'ud ya kasance yana yin hadisi suna nan da yawa sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce ku yi da hannu shi ne ya fi fa'in na hunna mustan taɓatu yau da kiyama a ranar kiyama za a sa su yi magana za su shaida da su ake tasbihi gane ya nuna in ana magana al'afdal mai yafi yanci yi da hannun yafi za a yi da tasbaha eh za ya yi da duk wani abu da za a yi accounting da shi za a yi amfani da shi wajen yin tasbihi ko istighfari ko wani misali kana so ka yi asaru ba guda ka yi inda ya zo ka za ka rikici ba za ka iya kirga ba kowa zai iya kirga dari da ya zo ba to kana da abu a hancin ɗinka da za ka girga ya sai ɗari ko kuma kawunta da kake amfani da ita ko tasbaha ba a matsala ba a kamarin kutiyar biyu jami'a tirmidhi ya kawo wannan hadisi na magana mai sallallahu alaihi wasallam ce kan tasbihi yi da ya hannu sai ya kawo maganganun malamai da sahabbai da tabi'ai da suka yi amfani da duwa ko kullum da dino wajen jirgi kenan ta gaba bidiya bare sa'annan kuma ba za ce maka sunna bane sai dai a ce kawai ya halatta a amfani da shi sai dai daga lokacin da za a yi mukaranarsa da hannu wajen mahuwar afbal ake yi da hannu shi ya fi in ana iya bakin abin da ake girgawa na wani shi Bangaren da yake idan na yi kundila duk da kafa kuna ne ko kuna ne wari a za ka haɗe su ka kafa su a ƙasa ka haɗe su haɗe su ake yi haka sai ya kafa yatsunsa a kasa domin suna suna cikin abin da ake sujjada da su ba waye su ake ba haɗa ya kafa ake babban yatsa kusan da babban yatsa sai a kasa su shine annasu ake kiransa domin suna cikin gaɓoɓi da aka yi umarni a yi sujjada umirtu an asjuda ala sab'ati abu an umarce ni yi sujjada akan gaɓoɓi guda bakwai sai ya nuna goshi da hanci ɗaya kenan sai nuna hannu guda biyu uku kenan sai ya nuna gwiwowi biyu nawa kenan biyar sai ta kukan can kasar ya tsutsin shida da bakwai kenan shi ne wasu malar da ke annal masaji da lillahi za ta da kuma a ahada su ce wuraren sujjada wasu aka suke fassara shi guda bakwai na allah ne ba a sujjada da su ga kowa sai ga allah to ana hada kafa kuma wajen sujjada na'am mai kai malamu ina iya don don a yi da a shari'a ba wannan na liman duk abin liman zai yi a masallaci a matsayin mutum na musulmi shari'a ta umarce ki ya bi liman ya yi liman yake yi musamman in zai haɗa sallah in kana so ka dawo kana tunanin za ka dawo ai liman da yake sallah in ya hada ya fi ka ilimi shi ya nuna maka ma falalan sallar tarawih jiki ko ba shi ba ne kuma shi zai haɗa kai awa da za ka ga ka fita ka je ka zaɓi ma sai ka haɗa tun da za a dawo a yi tarawih jikin an hada misali don akwai masallatai da yawa kamar mu masallatai kamar almana za a haɗa sallah kuma a dawo a yi tarawih ga wanda suke so in ana alwala saboda akwai wanda ba za su da ta ba su nasu haƙƙi shikenan ko kuma da suke da sha'awa za ku dawo in ruwa ya ɗauke sai ku dawo da yi mu yi don haka haka dalla ga mamu salafin za mu sanar cewa karfe takwas da rabi in ruwa ya ɗauke wanda yake sha'awa ya dawo da yi kuzari ne sai ga an dawo masallaci ya sake cika amma duk da haka za a samu su kuma da ba za su da ba ta ga su an ba su nan su haƙƙi su je su yi abin don haɗa sallah ruksa ne to mutum yana cikin masallaci liman ya yi bakari ba ya ke zai yi isha ya juya ya saba mutum ba a haƙƙi ya sa a cikin addini ko da ka yi wancan sallar in ka shigo masallaci liman zai yi ta addini bai ba da dama ka zauna ko ka juya ba ka zo ka yi wancan sallar to ballantana ma kana ciki da kai aka yi bakari ba kana tare da liman sai ka bi wannan liman ku yi ishari sa'an nan daga nan shi ke na ni misali masallacin ba za a dawo ba to kai kaga ta samu dama in ka je gida ka ishari ya yi sai ka nan ka yi tarawihi ka ta samu ishari a cikin mai jam'i tun da ai addini ne shi idan aka ga ruwa za a hada sallah ka bi umarni addini ka bi liman amma in ka bar liman ka ka bar yi sallar wajibi wanda ka samu dama ka yi wanda annabi sallallahu bai dauke ma makaho ba ma domin malamai da yawa suna ganin sallar jam'i wajibi ne tun da makaho ya zo ya tambayi annabi ba ya gani bai da jagora ta duhu zai iya samu masa sauki ya yi a gida na ce eh sai da ya juya ya kira ce kana shi kira sallah shi ya ce dole ka amsa ba ka dole wani ya sa abdullahi bin musulun cewa babu wani mutum daga cikin ku face yana da wurin sallah a gidansa ce da za mu yi sallah a gidajen mu bar masallaci da mu saba sunan annabi ce kuma saba sunan annabi na iya kafin cewa kenan babu abin da to shi ya sa tun da yanzu kai kana a masallaci ka ga wajibin ka ne ka bi wannan jami'i wanda in ka bar wannan jami'i bayan da za ka same shi to kaga daga gamsu ya bar bin jami'i ya je zai yi sallah shi kadai ba a wanda shi yasa ake bi wasu mutum biyu sun zo masallacin a sallallahu alaihi wasallam sai sun sallah a gidansu na gidan sallah suna zaune da gefe yana tallaga mai kanta tallagar tashin masallaci na zaune ta ce su a ɗan nan fa a kira su sai sa aka kira su suka zo ya sa'i fara isu kuma jikinsu na rawa saboda tsoro amin ce ma na aku ma an salli a ma'ana me yasa ba ku sallah tare mu ya hana ku sai ka ce ya sallah sallai na kan yi hali da ni sallah a gidajenmu sami da alaihi da ta tafala kada ku sake masa har in in ma walau sallaki fi kulhalin ko da ku yi sallah a gidajen ku in kun zo kun samu liman to ku sallah tare da liman sai ku zama muku na nafila an gane to kenan kai da kai sallah tare da liman ba liman kai hada sallah to abin da shari'a ta umarce ka da shi kai ma ka hada tare da liman da yawa za ga mutane sai daga suna fita suna jiriya kuma wanda suke fita da yawa sai ga da ba sa zuwa inda ake karatu dai da su suna zuwa makaranta da ba da zai yi ya tabbar da sallah Allahu akbar da mutane kai ka juya baya kamar mutum ya yi kamar cece ne ya ga ce zan da annabi ce in ka kira sallah shi sai ya gudu ya ta an hana mutum yana cikin masallaci idan aka kira sallah ya fita daga masallacin ya tafi an hana shi ko da wannan da wata bukata to kaga wannan ka da ma sallar take ba kira ba ba an gane babin musamman ta da asibiti kula in da ya hana juya baya ko fita bayan kiran sallah daga masallaci to kaga ya kamata mutum da an ta da sallah duk abin da liman zai yi sai ka tuna liman din nan abin da kake so ka yi ibada ne shi ya kamar da kai sallar ba ya kamata ya san inda ba kyau ya hada ya sani haka ne ko sai a bi shi sai mai sallah tare da shi daga nan abin da mutum zai yi na tsiri ko ba abu ita ke na fila dama asali kai kaɗai in ban da sallar tarari ake so a yi a jami'i to kaga kila a masallacin da yanzu liman ba zai dawo ba ya yi tarari to kaga sai tsaye ka kai kaɗai shi nan ba matsala ka samu jami'in eh, sha'i. kuma za ka yi tarari ka ba ka da alaman tambaya amma a wannan bari bishari tana da alaman mai tambaya a kan Allah ya dace da addinin nan fiqihun ta wato fahimtar ta ake yi akan ana jiran fiqih na addini yana da muhimmanci mutum ya san fiqih na addini sosai na'am na'am wannan yake abin sauraron da shi ne yake da sabon mata su je da sallar na'am to wani yake to ai daga kalma da ka za ka jance la tamna'u ima Allah kada ku hana kenan kuna da dama ku hana ya yasa da shi kada ku hana an fahimta kenan asali ma ta sallah da gida ne shi sa aka ce in suka nemi za su fito su zo sallah kada ku ana kuma namiji kenan ya nuna yana da iko ya hana matansa ta zo masallaci don in ba yi da iko ba za a ce kada ka hana ta ba an fahimci abu misali ɗansa da ya balaga ya kai shekara misali goma za ka iya a ishirin za ka iya hana shi zuwa masallaci wane a nan in zai zo sallar jami'i kace kada ya je nan lada aka yi makhluqin fi ma'asiyatul khaliq saboda wurin ta jamci wajibi ne to ka Allah ya ce ya zo ya sallah baba sai sai kada ya zo sai ya bi magana wa Allah amma ita matan miji yana iya hana ta yana da wannan damar ya sake to in suka nema kada ku hana kenan asali a gida ya kamata su yi sallah amma suna iya kudin jami'in ce bari ban ma'alaji zan je masallaci to kada ka hana ka in akwai inda ake keɓe mata ba su kina ba komai to kada ka hana ka ne abin da hadisi mafhumul mutalaka na hadisi abin da za ka fahimta kenan kana iya hana asali ma sai sallah a gida ne ne asalin ko ba haka ba to sai ya zo tana sha'awa ta zo ta yi sallah kila in ita kaɗai ne akwai kasala tana gudu to kada ka ana ta in ta mai ka ya kamata shi ya da ya fahimci hadisi da aka bi hadisi da ke ai asali a gida ya kamata mata su yi sallah kuma namiji yana da damar ce bai ta kuje masallaci ba bai da zunubi ya yi daidai an fahimta da sallar da rasulaci in suka nema kada mai ka hana kenan kana da iko ka hana kenan asali ba wajibin su bane sai sun nema sai sun yi sha'awar zuwa amma namiji shi wajibin sa ne ya kira ya abin da shi yasa za ka ga idan ana magana wanda sallar jalbi yake zama wajibi a wurin su ko kuma sallar juma'a za ka ga ana fitta mata a ciki za ka ce namiji fali mai hankali mai lafiya sune ne menene sallar jami'i ko juma'a mazaunin gida take zama wajibi ba a kawo mata a ciki ka yake na bai zama wajibi sauki shi yasa za ka iya hana ka ba ka da laifi in ka ga wurin da kake zuwa bai maka ba kai matsu da shi ba tsari ba wurin da kake bai da akwai shafi bai ne a tsari ba da mata ko kuma ka kula da na shafa a da saba turare sai ka hana ka an fahimci abu to a yin wannan ne shi yasa wasu daga cikin ƴaƴan abdullahi bin umar da aka kawo masa wannan hadisi sai wallahi za mu hana su haka ya rantsuwa shi ne baban ta umar ya zagi sai ina gaya maka annabi sai kada ku hana kai kace kuma za ka hana sai ai annabi bai ga abin da muke gani a yanzu abin da suke yi ba an gane abu na ga shi yana daga cikin can da ba sai ina ga yanzu ma to ba a tsara sun sai kiya ana kuma in fara fara ba wai umarni ke su so ba a fahimci lafazin hadisi ba wai su zai masallaci na umarni da umarni ne da ya zama wajibi a'a in kika ne. Ma kai a matsayin kamar iko a kansu ko ba uba ko wasi ko wani ko kuma miji to kada ka hana su in suka nema din babu wata fitina wannan shi ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر a wannan aya ne mujrimi na fi balari mas'ul ta zo bayan ayoyi da aka koro da suka yi bayani akan wato a mutane mabiya annabi nuhu da shi da mutanensa da annabi hu da mutanensa na bisa da mutanensa annabi lut da mutanensa musa da fir'auna da abin da ya faru da su waɗanda suke karya ɗaurin nan manzanni da kuma yadda allah wa sarki ya firtar da manzanni da ƙarshe sai allah yake tambaya ce to ka tambaye su su waɗannan kafiran na makka shin sun fi alhairi ne akan waɗancan da aka halakar ba su fi su alheri ba su ma tun da halakar da waɗannan mutane na annabawan da suka gabata annabi nu ruhun salih annabi nu annabi musa to su ma za a iya halakar da su ke to kaga an faɗi kowane annabi yadda ta kaya tsakaninsa da mutanensa to nan yanzu Allah wani mutaki sai ya sake haɗawa ya ce ba su kaɗai ba innal mujrimina duk wani mutum wanda ke mujrimi mai laifi wanda ya ƙi bin umarnin Allah da cikin sarki yake saƙa wa Allah to lalle fi da yana cikin bata wa tsoro da kuma fatan kuma wanda yake mai girma Allah yana ba da labari a nan mutane da suka kau da kai daga gaskiya suka wato ta manzanni to suna cikin bata daga gaskiya a su'ur kuma suna cikin shakka suna kai kawo gobe su faɗi wannan jibi su faɗi wannan domin in ka dubi ayoyin da muka wuce a nan akwai inda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam majnun wa yutuje ko hmm. wani wuri kuma suka ce mata sahir to kaga da sihiri da hauka ba ta iya hasuwa domin mutum yana da wayo ne shine zai maka sihiri ai sihiri ko wannan ne mafi yawa ko hmm. kuma wanda ya fi ka wayo ne zai maka ne hmm. ko wannan to kaga da sihiri da hauka ai ba ta zama to wanda ka sifanta shi da sihiri to hauka ta koyi a gare shi hauka irin da muka sani domin mahaukaci bai san abin da yake ba mai sauraron sa mai sihiri kuma shi yana janye hankalin mutane ne daga wani abin da yake so su yi su yi shi in ko ba sa so ya riba uba da ta ya riba mata da miji da sihirin ta ba ta ba wannan hauka baya a wannan to ta ga maganganun su akwai su da warwara ko dai su da mahaukaci ne ka ba maganin sihiri ko waka tare da shi ko kuma su yadda mai sihiri ne mawaƙi ba maganin hauka domin waka kansa aiki balaga ne hikima ne ko ba da mahaukaci kuma bai da wayannan abubuwa to akwai iska da wura shi ne fi balani kenan wasu sai su faɗi wannan yau gobe su faɗi wannan wannan kuma ya haɗe ga duk mutumin da ya sikarju da kafirci ko bidi'a ko wasu abubuwa daga cikin abin da Allah wa ɗaukakin sarki ya rana zai ya sikarju da waɗannan sifofi na mujrimina fi dhalalin suna cikin fada wa su'ud da kuma sabani da shakka gobe a faɗi wannan jibi a faɗi wannan shi ya za ta haka bidi'a kullum sai ga gobe su kama nan jibi su kama nan za ka tun da kuma faɗa zo misali ana maulidi har yanzu ba a samu hujja guda ɗaya da suka dogara da ita a kan mawuyi za ka so su shekara da wata hujja daban suke kawo sai ai a wani a maulidin ana talaki ga annabi a haɗu a yi tarihin annabi shi ne kawai hujjar ko tara to tarihin talaki ga annabi a nan ne kawai ake yin sa mun lissa ko a da muka karanta suratul ahzabi a cikin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mun fi wurare 42 da ibn al-qayyim ya kawo inda ake wajabta ma musulmi yayi talatin annabi wurare da har nawa ta biyu kaga mu ganin gobe da cikin ma cikin to kaga ita ce sai ta jira sai ke kara ya zakoyo a yi ma'anin sallallahu alaihi wasallam ji to kenan akwai damuwa ma a kwalwa ka kenan kai ba masu yin annabi ne domin a kowace sallah kowace sallah ana mai annabi salati a kowace addu'a za ka yi kai ma annabi salati domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mace ya Allah ba ni kaza ba ni kaza ne sai ce ajila hala wannan yayi gaggawa sai ya kira shi sai idza da'a ahadukum idan za ku zai addu'a فليبدأ يفارى بتمجيد الله يقول ما الله والثناء عليه يهدي الله يسمى الصلاة على النبي إما النبي صلاة kagani kenan duk abin da za yi za yi ma'anin salatu in mutu ba za yi baya ya boga Allah akwai salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi kaza sai salati ga annabi kaga kenan masoyin annabi baya jira sai ke ta ba sai ke son annabi sai ke za a yi tarihi da kwallon sai da aka yi ake karantawa a kai, tarihi nan sanar da lawa ba sai rana sai ake shekara ba to wanda yake da ba a kan bidi'a kullum sai da game yana neman inda zai kawo sai ya samu wani abu wanda yake misali allah ya ce a yi sai ya matsale a kansa misali sarki ai ba ta su ba a so su masajin nan izala ba ta so a yi talatin annabi ko ba ta yi istighfari sarki musu ba ta yi istighfari irin yanayin da suke istighfari shi ne ba shar'anta shi ba shi ne ake fada shi sai an taru وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا التي مالكم لا ترجون لله وفقارا لسبقا لمن مزوى من خلقها كان هلا يؤمن من أي شيء أي إذا تمشاكا توكيا رواية وقوة سابقه ونسي أسابقه من فلسي لسبقا لمن مزوى من خلقها من استغفاري بسواري شيطة الله جاء وما قال الله ليعذبهم وأنت فيهم ما كان لهم معذبهم وهم يستكبرون إلى في أبي هنا عذابا ke sa mutu ya samu nazuwa ya samu dukiya ya samu duk abin da ke bukata ilimin istighfari to ba wuri guda kawai ba ko wani lokaci a kan ba to sai ce ba a kan haka za ka ga tuna an gare wato makama rashin hujja karfafiya ya ahalus sunna alhamdulillah suka gagari duk wasu masu bid'a tun sun tsara musu domin su da sun kafa abu sun ce maka kaza yana ana yi kaza sai maka qala Allah su zai ba ta kawo wasu hikimomi ko dabaru ko kiyasi aya ko hadisi da shi suke amfani da shi amma su mujirman to dama haka tun na farko haka kuma ake tafiya to duk lokacin da mutum ya kauce daga gaskiya to aka za ka same shi kullum za a ga abubuwan sami kare-kare. kame kama nan ya sake ya kama nan ya sake shi ta in wata rana su ce masa annabi majnun wata rana su ce masa sha'in wani wuri su ce masa sahi wanda sun sani ba sa iya haɗuwa a rukun guda haka ne mutum mahaukaci ba abin da yake yi ba ya tsiri ma mutane ba ya waka haukansa kawai shi mutum kullum ba ma mai sauraron shi shi kuma mai tsiri shine mutum da zai tara mutane ya yi musu wani abu da rufa ido su ɗauka gaskiya ne domin su bi shi kaga ya fi su ne wayo iya zan daga naka samu ko wannan na zamani da shi ya fi ka wayo ya maka dabaru ya karɓe maka kuɗin ka akawun ɗinka a <laughs> kai su tsirin su ne ne na zamani amma su ne ɗan yawon yawon ko ya kira ka bi account ɗinka an kulle ka ba da wani abu shine account manager officer ɗinka ka ba shi detail ɗinka ya dan a maka upgrade ɗin account ɗinka kada an baka sani baka ba ka abin nan ya ba da shi kenan ya fi wuce ka kenan ya fi wuce ko ba da bane ba ka ga aiwa yo ne ya yi ta makale murya kamar manajan na gaske kamar masarfari wani ce aljani ne haka suke yi ya kira ka sai yi ganin tsohuwa an kawo shi kwanan nan a kano sai da aka tafi suka yi irin wannan maganin da suke domin sai su matsale murya kamar mu zo ruwa wani zai yi abin nan kai kuɗi wuri za shi ne kai sai ya san ka ya zo sunanka sai ya kira an kama hukun biyu da suke so sai to ku yadda kuke yi ya matsale murya kawai kamar wani abu kullum za a ga suna kiran mutane da irin wannan za ka aiwa yau yake sa musu haka in wayon ka yayi yawa sai ka ga akwai kofa da za ka iya wato cutar wani Allah ya tsare yau mai yi sabu na finnari alawu juhi ranar da za a tunkuɗa su ko a kifa su a wuta alawu juhi a kan fuskokin su waɗannan mutane a jirgin ɗin kenan ai sai a kasu a cikin sa'ar ɗin a sakara wutan sakar kenan kamar yadda suke tafiya a kasu a fuskokinsu a ce musu shugaba wutan da suke zaryata za su zuku sai ce mu zuku ɗanɗani masassaka shafan safar ga sanan za ta wato ƙona masu shi ne wato shafa kama ce kai ma ka ɗan ɗanɗana ka ji ka ɗan taɓa ka ji mutum ya yi maka gura da ke ka ɗan ji kai ma ku zuku masa safara ku ɗanɗani kuma wato shafa na wutan safara allah bai sarki ya tsare mu inna kulla shay'in mu dukkan gomi khalaqana mun halice shi bi qadarin da qaddara Mu yi bayani hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda Imam Buhari da Muslim suka rawaito shi da haka yi Imam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi ko arba'in yawma wannan hadisi yana magana akan qaddara na um na rayuwar mutum gaba daya taqdirul umri ake kira wannan kuma akwai takadirin al'am akwai at-taqdir al-umri akwai kuma at-taqdir al-hawli akwai at-taqdir al-yawmi al-umri shine wannan kaga wannan jariri za a rubuta masa rayuwarsa gaba ɗaya daga ranar duk abin da zai taru da shi tun daga wannan lokacin da aka rusa masa ya har rubuta ajalinsa arzikinsa aikinsa a ɗau ta ko ɗan aljanna ta wani ana kiran shi a tsadir al'umri kaskara na rayuwar wannan jariya abin da zai zama maganganun da zai furta adadin kayan da zai saka takalman da zai saka burin da zai saka ingilan ne abin da zai taba abin da zai furta abin da zai kalla abin da zai yi abin da zai dandana abin da zai shaƙa duk a rubuta masa daga farkon rayuwar har zuwa ƙarshen ta daga takadir al umri ke to kuma akwai at-takadir shi kuma al-hawli na shekara to shekara na zuwa ta ce tura ga abin zai faru da shi a wannan shekara shi ne fi hayi from kullu amrin hakim shi ma sai kuma al yau ne ce to yau fa ne haka kaddara kaza in zai faru da shi ko zai samu kaza ko zai rasa kaza ko zai yi kaza irin wannan abubuwa duka to wannan dai duka inna kullu shay'in khalaqnahu بقدر كما يدعى الله يقضي سورة الفرقان وخلق كل شيء فقدره taɗira Allah ya halicci komi kuma ya sanya masa ƙaddara ƙaddarawa wani haɗa da wannan ayan ne su zallu da tabillu bi hadihil aya al-karima in mata sunna malaman sunna jagorori suke kafa hujja da waɗannan ayoyin ala isbati qadarin lahi a sabi da halkihi kan tabbatar da ƙaddarar Allah wanda ya riga halittu gaba duk abin da ya faru da mutum har riga ansan zai faru da shi an rubuta shi akwai abin da ake kira maratib na alqadar guda hudu maratibul qadar na farko akwai al'ilmu na biyu akwai alkitaba na uku akwai almashi'a na hudu akwai alqalb wal ijab waɗannan su ne ana kiran su maratib ko wasu suka kira shi da arkanul alqadar wato duk abin da zai faru da wani abu ko Allah ya san da shi shine al-ilm shine na farko sai al-kitaba Allah ya riga ya rubuta shi sai al-mashi'a Allah shine ya tsaye zai so da irada ya wannan abu ya faru mashi'a Allah domin ba abun da zai faru sai abun da Allah ya so ma ta sha'una illa ayyata Allah shine al-mashi'a bayan Allah ya san da shi an rubuta shi توتنسى كما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كمشيئا كذا إرادتك sannan sai alkhalq wal ijad shi ya halicci wannan abu ya sa masa shi to kowace kaddara wani ce wannan abu uku al-ilmu al-kitaba al-mashi'a al-khalq suna ana kiran su marafi to malaman ahlus sunna suna amfani da waɗannan kafa hujja da waɗannan ayoyin wajen tabbatar da kaddaran Allah as-sabiqi li khalqihi wanda ya riga ya gabata ga halittunsa domin mutum ba shi ke kirkiran ayyukansa ba an riga rubuta ayyukansa su waɗansu suka suna kore wannan kaddara cewa idan misali Allah shi ya ya san da mummunan aiki kuma shi ya rubuta shi shi kuma ya so mutum ya aikata to su a ganin Allah ya azabta da mutum a wannan lokaci kuma ya zalunce shi ke sa suke koran wannan cewa Allah bai san da zai abun zai faru ba ba da kansa abun zai faru ba ba shi ya kirkiri abin ya rike shi ba mutum ne shi ke kirkiran ayyukansa da kansa su abin da suke ba shi kenan shi mutum ke halittar ayyukansa shi ya shari shi ya kirkiri sa Allah bai san da shi ba sai da ya faru su a wurin su kenan ta kenan suna na kafta Allah ne da halittar abun da mutum zai iya yi a gobe sai ya yi shi ne Allah zai sai ya yi sabo ko ce don Allah ya san zai yi ko kuma shi ya rubuta ya yi ko ya bace ya yi kuma ya yi din to wai ba dalili da za a zartar shi an fahimci abu su ta nan suka makale suna ake kiransu qadariyya su suke kore ne kaddara to suna kore ilimi to kenan ga kenan su suna nufin har yanzu akwai wasu abubuwa da Allah bai san da su ba fil azal sun faru ne Allah ya sani kaga suna kifarta Allah da irin mutum wanda yanzu nan da faɗuwar rana ba mutum abin da zai faru ba har yanzu mutum bai san abinci da za a dafa masa zai buɗe bakinsa ba haka ne to kenan in aka dafa ya zo ya gani ya sani kaga yanzu ya samu sabon mai ilimi to suna Allah ma shi ma akwai ilimin da yake sabuntawa a kullum kaga wannan kaman kore ma Allah da ah, iko a ah, ilimi sifata ta al'ilmu na har abada fi Allah ilmin ki azali ne ba ba na ba ruwa yake yi ba mutum ne da bai son ka za bai ya san shi kana so ka zama likita sai ka shiga fanni sai ka san yadda ake ne kana so ka zama loya komi amma shi Allah ilmin sa ba haka bane abadi ne gaba daya na fil azal to su suna kore wannan to malaman ahlus sunna suna kafa waɗannan hujjoji wa huwa ilmuhu al-ashiya shine sanin Allah ga abubuwa qabla kauniha kafin abubuwa su kasance wa kitabatihi ya kuma rubuta wannan abun da hada wannan abubuwa qabla bai'atiha kafin ma a zo a yi wannan abubuwa وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية ده شيء وإن الآية الذهبية سكا كفا سكا يردي للقدرية masu cewa babu kaddara domin tun zamanin bai suka fara kullowa suke cewa komai un un un kawai sudufar zai faru kuma mutum su a irin su kamar ganye wanda yake mai laushi in iska ya zo ya kada shi ta nan iska ya zo ya kada shi ta nan bai da ikhtiyari zaɓi akan ayyukan da zai yi su a wurin su haka yake amma yana da zaɓi mana ina da yana sabila in ma shakira wani maka kura kana iya kai da wani ka zo mu je nan mu yi dan ɗauko kayan wani ce a abin da zan ba kada ka ji. sai kuma ne ke ɗaya ka je je je sai a cakki ce da ma na ruwa ne ma da ban je ba sai daga ba kai da na ɗaya da su suna ganin mutum mashhur ne a mutum yana da ikhtiyari shi yasa idan aka zo aka nuna masa ga hanyar nan hanyar in ka bi ba ta ji kyau ga mai kyau nan ka bi ta sai ya bi wannan sai ce yanin gaya shi ya zo ya ya bi abin nan amma in ya san ya shi ne sai ya bi wancan ya sa Allah ya aiko da manzanni ce su yi kira zuwa ga Allah man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur annabi ce ga an akwai Allah akwai za ka yadda ce la ilaha illallah ka bi annabi in ka ce a a kaga mutum ya kasu ce da kansu jaza sai da mutum kaza ba mutum yana da zabi a ayyukansa ba wai ba bane kamar yadda iska take kada ganye inda suka dama a yana da su shi yasa in ya ga wani abin da zai cutar da shi ba zai nufi wurin ba shi yasa zai tashi domin ya nemi abinci ba zai zauna a ɗakin sa gidansa ba sai tun da Allah ya kaddara zan ci abinci sai in ci sai tafiya nema in aure zai nema sai ya nemi mata ya leƙa mai kyau ya gano gidansu daga nan ya taka ba zai zauna haka kawai mata su zo masa ba haka ne to kaga kenan ayyukan alheri da sharri su ma haka ne wannan kenan akwai masu wannan دبي آه، الذين نبغوا في أواخر أثر السهارة نبغوا ونسوا كثيرات أفكار شيء تهبي سوء أنت عميسوا وقد تكلمنا ما لا يبين كثير شيء ويما بنا أكونا مسألة كدرية مفصلا ذكي ذكي وما ورد فيه من الأهاديث الهديثين لسكزوا في شرح كتاب الإيمان في شرح كتاب إيماني min sahihin Buhari ya yi wannan malamin ya yi sahih al-bukhari sharhi to akwai kitabul iman Buhari ya yi bayani kawai nan a dai domin da cikin arkanul iman al da bil qadari khairihi wa sharrihi me wannan yake nufi ka yarda daga Allah mai kyau da mara kyau ka miƙa wuya ga Allah ka mai ga mara kyau ka ce Allah ne ka nemi Allah ya yi mai kyau in ka samu kada ka ce inna ma utitu ala ilmin ilmi ba haka bane a Allah ne ya baka akwai wanda suka fi ka ilimi suka fi ka neman suka fi ka wayo suka fi ka hikima suka fi ka iya littafi kamar ba su samu kuɗin ba kai kuma kana bin hanya kaɗan shi kan zai fita samu yanzu ka je Abuja za ka ga ejen ne za ka wani matashi shekara ashirin da biyar zuwa talatin ya shiga baki shekara biyar shida goma ba sai ga ya zama miloniya wani ya shekara arba'in yana wannan aiki karin sai ka ga ya dawo yaron wa'annan amma ya fi su sani shi in su kansu suna neman fili ko suna neman a neman su takarda su ce aisuwa da suna nan ya sun kowane irin shige da fice a abu da duk takardar da kake nema zai iya samu maka ita amma kuma Allah bai rubuta zai kuɗi ba amma ya bi hanyar kuma wannan kuma da ya zo Allah ya rubuta zai kuɗi ka za ka zai ga ya zama mai mai kuɗi to kaga duka wannan Allah ba da kace to yayi wannan shine to kai sai kai imani kai da kai kuɗi Allah ne ya baka ba wayonka ba ne ba dabararka ba ba iliminka ba ne ba iya tafinka ba ne allah dawa ya rubuta wa katibi rizkihi za ka yi arziki amma ta wannan hanya wancan kuma an rubuta zai yi wannan aikin amma kuma zai samu abin da zai sa a baka ya ruba ba kansa asiri amma kuma ba ya san mai tsiri ba sai ya rayu a haka ne kowa sai yadda da daga Allah ko gina an fahimci wannan shine ma'ana al bin bil qadari khairihi wa sharrihi in mutuwa haka mutu ya yarda daga Allah in rashin ya yarda daga Allah in samu ya yarda daga Allah kuma yadda Allah ya san da abu tun tufil azal ya rubuta shi da tonsa abun ya faru sannan shi ya halicci abu har ya faru wannan kenan to Allah barkin sarki ya datar da mu Imam Ahmad ya ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala ja'a mushriku quraish shirkai na ƙwarisha sun zo kujin annabi sallallahu sallama ya fafi munahu fil qadar suna mata kusuma suna jayayya da kiyata a cikin sa da kaddara sai Allah ya saukar da wannan aya fa nazalat yawma yusfabuna fi nar jahannam ala wujuhihim dhuqu masu saka ina kulla na khalaqnahu bi shi ne wannan aya ta sauka kenan ya nuna komai yana faruwa ne da kaddara na'am sai kuma sai kuma hadisin Imam Buhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ista'in billah ka nemi taimako ga Allah wala ta'jab kada ka tata kada ka yi raki fa in asabaka amrun idan wani abu ya same ka faƙul ƙaddar Allah wa ma sha'a fa'ala ce Allah ne ya ƙaddara duk abinda Allah ya so shi ke faruwa shi ke tabbata shi ke yi faruwa wala ta kullau an ni fa'altu kaza wa kaza da kayan kaza kada ka ce ah, a ya na kaza da kaza bai faru da na kaza da a'a ki Allah ne ya kaddara abin da ya so shi ke faruwa ka faɗi wannan fa inna law taftahu amala shaytan fa in law inna kine na aikin shaytan ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ma muslim rawaito a hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi wa'ada ya kai wannan yaron ka sani annal ummata al'umma la yajma'u da sun taru gaba daya ala ayyamu da kan za su amfane ka suna so su mai da kai mai kuɗi wanda sa a ji kowa da an ga ce kana zuwa kowa sai ya daga yana so ya ganka ana so a mai da mutum haka to lam yanfa'uka bi shay'in ba za su amfane ka da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah laka sai abin da Allah ba ku sarki ya riga ya rubuta zai tabi Allah ya rubuta ba za ka zama ba to ba abin da za ka zama sai dai ka bi kai kai kai kai wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yakatubuhu Allah alayka lam yadurruka idan kuma suka taru sai sai mun cutar da wani sai mun ga bayan wani don Allah bai rubuta ba to ba abin da za su yi in al'ummar duniyar nan gaba ya sun taru ba abin da za su iya yi sai abin da Allah ya riga ya rubuta a kan ta zai same ka sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi jaffatil aqala an rubuta har rubutun ya bushe gaba ɗaya wa ɗuyati suhu amma na da takardu ba tsara rubutawa ba rage ba fari shi ma wannan hadisi امام احمد فرمويته هذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو والامام مسلم رويته في قال رسول الله ان الله كتب مقادير الخلق الا يربط ابو بوان كدر نهلتا قبل ان يخلق السماوات والارض في خمسين الف سنه فاقيني هل التهل السلسة من السيدة شكرة تبوها مسيح أربو تقومي sannan komi yana nan a rubuce kafin halittar sama halittar sama ya zo ya samu kaskara to in aka zo komi kawai a kan abin da aka rubuta shi alamu alamun mahfuz aka ciyar ta a nan ga shi ta halashe kul kowane abu mustaqar a rubuta shi yana nan a harshe an gane wannan duka wayannan hadisai da suke wato tabbatar da kaddara salkewa ma amuruna al'amarin mu ba komai bane illa wahidatun kalamhin kalamhin bil basar kawai umarni guda ɗaya za mu kalma guda ɗaya innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun shine fa illa wahida bi ma'ana komai muke so kalma ɗaya kamar kyaftawa ido shine kalamhin bil basar kyaftawa ido kawai sai ya faru kaga ya fi komai sauri haka da mun ce abu ya faru to kafin kun nun din a gama furucinsa ya riga ya faru dai umarnin Allah ne ai wannan ba da labari ne akan aiwatar da mashi'ar Allah a halittunsa kamar yadda ya ba da labari aiwatar da kaddararsa a gare su shi yasa yake wa ma amruna illa wahidun ai inna ma na'muru bi shay'in marratan wahida muna umurni da abu ne kawai karo guda la na taju ila ta akidi tsani ba ma bukata mu tsake na biyu na uku a kai ne in zaka ji kuyi kaza ina son kaza a gidan nan yau ka sake kira a kawo mun jibin don Allah ka sake kira a shi da ya zo abu kawai kun fa ya kuma shi ke kalmar guda ne ke amfani da ita to ka wannan wa na din ai فيكون ذلك الذي نعمل به هاتلا موجودا أبدا مكي أمرني كويتي قاسي أنت مرتشي موجود كلامه البصر لا يتأخر طرفة عين بايا جنكري كودا جبتا والإدوني شيطا ولمواجي كفدي إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول كن قولة فيقول idan Allah yana son wani abu zai faɗi kul kalma guda ne faɗi ɗaya ne fa ya kuma sai abin ya kasance walgada halakana a shiya'akun lallai mun halakar da waɗanda suke amsalakun mutane irinku wa salakukum wanda suka gabace ku min al'umami a salifa daga al'ummomi da suka gabata al na bin rusul wanda suka karyata manzanni fahal min muddakir akwai wanda zai wa'attu ya bi siran su tarihin su kissoshi ya gane cewa ba su karyata annabawa ne shi ya aka halakar da su aka zirtar da annabawan da waɗanda suka gaskata su akwai wanda zai wa'astu in akwai to shi ke ne shi ya sa annabar wakil sarki yake faɗi a nan a falmin mutakir akwai abin nan wahila bayanan wa bayanan ma shi da huna kama ku ila bi a shi ya ihin min kabu ai kamar yadda aka aikata da irin su kusan kushin su wa kullu shayin duk wani abu fa'aluhu wanda suka aikata fi zubur yana nan an rubuta shi a littattafai shi ne a zubur kenan wai akan allati bi aidi almala'ika littattafai da ke hannun mala'iku alaihi salam alkataba ko masu rubutawa kamar yadda Allah ya faɗa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina alaikum akan ku akwai kiraman lahafizina masu kiyaye ko ya ce mutum wanda zai kiyaye shi sannan karir ne kuma katib ne ai ba abin da zai barke يتاولون ما يلفز من قول إلا لديه رقيب أتيين زي ربوتا أو نوري فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر سجيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا صابرا فسلم ولا يظلم ربك أحدا su ne mujirmai a ranar kiyama na aka ba su littattafan su na ayyukansu suka ga wani abu da ba ta a tunani za a suna da ya rubuta shi ba a littafi sai ce ya waye da tana mun kaɗe mun lalace ma da hazar kitab me ya samu wannan littafi da ke hannunmu yanzu la yi zaɗi ta ga bai bai ɗan ƙaramin abu wala kabiratan ballantana babba illa a tsaha sai dukkan su ya gidin digo ya kawo su kala cewa wajen ruma amilu hawabira za su samu duk abin da suka aka aikata an halarto a gaban su na rike da shi a hatafin hannun domin za a ba su da shi ikira kita baka kafa da su kalyawun alaika ba. sai to nan ne zai yi wannan magana me ya samu wannan littafi to sai ce kuma to Allah fa wala ilaha illa ka hada. abin da ka gani sai ka tuna ma ranar da ka aikata ko ranar da ka kalla ko ranar da ka ji ko ranar da ka ɗanɗana ko ranar da ka cincina ko ranar da ka taɓa ko ranar da ka yi magana duka sai ka tuna wannan ranar ba za ka manta da shi ba don za a ba ka bidiyo kullu insani alzamnahu qa'ihu fi unuqihi wa nukhrijuhu yawm al-qiyamati ko kitaban yaqahu manshura daga sai ya kira ta yana nan yana recording komai to sai ka gani to ba maganar mantuwa ka kai kai sai ka ce to me ya samu wannan littafi Allah ya datar da mu to komai za su same shi a rubuce mala'iku suna rubuta wa kullu kabiri wa sagiri ko sagiri wa kabiri duk wani babba karamin abu ko kuma babba daga cikin su za su same shi mustaqar an rubuta shi mustaqar kaga kenan ma an kawo kullu sa kullu sagirin wa kabirin mustaqar rubuta a gabansu za su gani za su karanta za su tabbatar da su su kai, kuma ba Allah bane ya zalunce su shi yasa a wani hadisi na Imam Ahmad daga Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi ka shedinku da ƙananan ƙananan zunubai da kuke raina wa al-muhaqqirat wa iyyakum wa muhaqqiratil dhunub ƙananan ce ah, ai wannan makaruni ne makaruhi ne sai rubuta makaruhi sai su cika littafi ka sai gansu a ranar alkiyama ran da kake bukata ka gaza mustahabbi ne sunna farali wajibi sai ka ga haramun sai makaruri ya za ka yi to shi na nan sai zan zalo kashe kuskace in ku da ƙananan dubbai da suke rainawa mutum duk abin da aka ce masa wannan laifi ne to in dai da yadda za ka yi ka kauce masa na kauce masa inda yadda za ka yi sai da in ba yadda za ka iya yi to wannan kuma ya zama sai kuma ka yi ta tuba ka cin cewa abin da ka yi ba daidai ba ne shi ne wannan imamun da sayi rawaito wannan shi fa inna laha min Allah ghaliban wannan kananan ayyukan da ake renawa to fa akwai shi tuyi ke nema ya rubuta ya kai ma Allah akwai wanda aikin sa ke ran shi baya bari komai Allah ya dace da mu innal muttaqina lalle masu tsoron Allah baya an gama da waɗancan mutane an ce ko an rubuta aikin alkhairi ko na sharri to lalle innal muttaqina fi jannatin suna cikin aljanna wa nahar ga koguna koramuna gudana ni'imomi tare da su fi maqadi sidqi a wurin zama na karama wanda Allah barafin sarki daru karamatin lahi wuri ne na girmamawa na Allah barafin sarki da yardansa da falalansa da baiwansa da kuma wato kyautarsa ga bayinsa ya sace inda mamikin a wurin Allah mamallaki tazir kuma mai iko a kan dukkan komai kenan Allah madaukakin sarki zai ba masu tsoron Allah aljanna wurin zama na sirri na gaskiya mai kyau tare da yardansa a wurin ka kenan don girmamawa kamar a ce gwamna ya kira mutane liyafa ko shugaban kasa ta ga ana daukan hoto ko kowa ya tura hotonsa da shugaban kasa ko da gwamna to haka allah hukin sarki shi ma wato inda almaliki al'azim a wurin allah mai girma alfali mahalicin ga dukkan komi komi da kuma kaddararsa shi ne wanda ke kaddara abin da yake so da abin da mutane suke nema da abin da suke so imam ahmad yake ruwaito hadisi ke faɗi al-mu'tuna inda Allah yawm al-qiyamati ala manabir min nurin ay yamin rahman wa tilka yadin yamin yana ƙara wato nuna mana a innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sirqin inda malikin muqaddir annabi sallallahu alaihi masu adalci a ranar alkiyama. suna wato da wani matsayi a wurin Allah wasu manabir wurin zama na haske na girmamawa a fi an yaminin rahamani dama da Allah wakilta ya daihi yaminu Allah a kowane hannunsa dama ne to Allah kisa ke zai kira su ya zaunar da su a wannan wurin domin ya girmama su saboda adalcin da suka yi in ma abin da aka ba su mulki in ma inda suke jagoranta na ma'aikata ko local government ko jiha ko iyalansu ko a masallaci abin da suke gudanar da ayyukansu na adalci duk inda mutum ke jagoranci in yayi adalci to zai samu wannan falala ta zama a wasu wato mimbarai na haske a daman Allah maraukin sarki na girmamawa domin mutane su gaji kalli masu adalci yadda Allah yake girmama suna haske Allah ba mu cikin ya zatar da mu ya ba mu iko wato yin adalci akan a duk abin da muka mallaka kuma ya sa wato guda ce da wannan zaman da Allah ba mu sarki ya faɗa insha Allah sura ta kare kuma lokaci ma yayi za mu fara a nan gobe sai mu tashi a suratu ar-rahman Allah ba mu sarki ya zatar da mu mun la gafarta mu mana da iyayen mu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na mai alaikum salam Lord.